Hausawa Top TV tashar al'umma. Masu saurare ku gyara zama yanzu yanzu ga hirar da jaruma mai Yahaya a dangane da tambayoyin da aka yi mata a rashin lafiyar da take ciki yanzu haka har gidansu aka je. Ga tattaunawar ku ji. alhamdulillah idan ni yanzu ba na riga da na samu sauki. To kamar tun yaushe tsawon wani lokaci ne baki da lafiya? Gaskiya zan yi kamar zai yi kamar wata ɗaya haka to kamar menene ke damunki na yi typhoid da malaria ne ina kai ne shi to amma yanzu alhamdulillah na samu lafiya to amma kamar wasu raɗi-raɗi suna ta yawo da ake cewa kamar an miki makar ko jifa ne ya same ki da ya kwantar da ke tsawon wani lokaci gaskiya ni ba jifa ba ne ba don ban ba san shi ba to kamar ah, misali ma can kina da wata lalura wacce ta shafi makamancin ko iska ko wani abu makamancin haka wanda kamar haka wasu suke ganin na da alaka da cewa ko wani abu aka yi miki a'a ba da iska dan ban taba yi ba to kamar yanzu ya kike jin karfin ki. a'a jikina yanzu gaskiya alhamdulillah kawai dai sai dai irin dai rashin kwari kuma da mai shi ciwo in ka warke sai a hankali kwari yake zuwa to kamar yanzu yanayin zafin ciwon a'a yanzu gaskiya ba na jin zafin ciwon komai ba na ji to kamar daga abokan sana'a wanki na abokan sana'a wani irin gudun mako, karfin gwiwa suka ringa baki tsawon wannan lokaci gaskiya babu wanda bai bani karfin gwiwa ba babu wanda bai zo ya duba ni ba kuma na gode Allah ya saka da alkhairi maza da mata na gode To kamar yadda kuka ji dai wannan hira ce ta musamman wadda a yanzu yanzu nan aka tattauna da jaruma Maryam Yahayan domin irin raɗe-raɗin da ake ji a dangane da rashin lafiyar tata. Idan ba za ku manta ba a kojiya da ɗazu mun kawo maku rahoto inda ake ta cece ku ce akan rashin lafiyar Maryam Yahayan inda wato ake cewa an mata asiri ne shi yasa rashin lafiyar da take fama da ita ta mata tsanani domin ta rame sosai kuma tana jin jiki inda datti a salafi ya wani sharhi ya ce halin da ita wato wannan jaruma ta tsinci kanta wato jaruma mara mai haya inda datti a salafin ya ce babu shakka abin da yake damun Maryam Yahayan babu shakka yana da alaka da cewar an cuce ta ne an zalunce ta kuma ba wasu ne ba illa wato 'yan kane din. Abin da shi datti a salafi yake gani an kai Maryam Yahayar an baro ta da dai bai bayyana ya ce ga abin da yake damun ta ba sai dai gashi yanzu ita jaruma Maryam Yahayan ta bayyana da bakinta ta ce typhoid ne da malaria yake damun ta dukkan abin da ake magana cewar sun dame ta tabbas ba su bane ba typhoid ne da malaria to yanzu dai kun ji abin da jaruma Maryam Yahayin ta ce yanzu ta samu lafiya kuma kaɗan ne ya rage ta ƙarasa ƙwarin jiki ne ya rage mata domin dai yanzu ta samu sauƙi a nan gaba kaɗan masu sauraron mu muna tafi za mu kawo maku hira da mahaifinta inda shi ma za mu kawo maku abubuwan da ya ce a dangane da rashin lafiyar wato ita jaruma Maryam Yahayin. To masu sauraron mu shi me za ku ci a dangane da wannan rahoto da muka kawo muku inda kuka ji tattaunawa da jaruma Maryam Yahayan inda ta ce yanzu ta samu sauki karfin jiki ne kawai ya rage mata ta samu. Mun gode masu sauraron mu bai sauraron wannan tasha tamu da kuke a kowane lokaci.